Kai me ya kawo ka cikin dare haka? Wato na zo ainihin wato cire aljanin da ke cikin gidan nan ne. Ka tambaye ki mana. Wannan shegen surutu. A'a ba magana surutu ba ce tambaya ce. To kai ba zuka ka ji abin da take faɗa mu. Me za ka yi mun mutin banza? Ba zuka. Rabe da ita. Okay, ina alƙawarin da kai musu kace za ka ba su kuɗi. Ni fa ba alƙawari da kowa ba. kai zance ya lalace ke faɗa masa gaskiya eh dadi haka ne ka faɗa ka ce za ka ba kowa miliyan biyar biyar ko maganin banza maganin ko a'a Baba ka ji tsoron Allah. Amma tada da gaske wallahi. Babu wani alkawari tsakani na da ku. Kai dan kwambo da gaske yayi muku alkawari? biyar? miliyan biyar.